والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقييم المتفهم على موقف التاريخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم كلام مالك والسادات المالكية في خصوص صفة الكلام magana imamu malik da kuma shugabannin malikiya game da ainihin hususi sifatil kalam game da abin da yake banci siffan kalam domin a wani dakturul kiyas daga cikin ɗimuwa na dakturul kiyas زعمه بأن مسألة القول بخيط القرآن أو عدمه لم تعرف إلا في عصر الإمام أحمد وترى ونسى شو للي آه للي أين جن أن مي لأن مسألة القول بخيط القرآن شو للي مسألة شو قرآني هل التاني أو عدمي ko qur'ani ba halitta bane lam tu'raf illa fi asr al-imam ahmad ba a san shi ba sai dai a zamanin imam ahmad aka san shi ya ce wannan magana ba a san da shi a zamanin magabata ba sai dai zamanin imamu ahmad bin hanbal kawai aka san shi Ya yani hada doktor a cikin rayawan wannan doktor din annal ma'ruf fi asirin imam malik Lallai abin da aka sani a zamanin imam malik wa abi hanifa da abu hanifa annal qur'ana kalamullah faqat cewa lallai alqur'ani maganan Allah ne kawai bidun tafsir babu wani tafsiri kawai su zamanin magabata mu suna cewa alkur'ani magana Allah ne ba sa faɗin wani magana wanda ba wannan ba ba sa wani tafsir yani faka bidun tafsir min kaunihi makhluq aw ghayr makhluq kawai ba tare da tafsiri ba na kasancewar shi halitta ko ba halitta ba wa qawluhu hadha ghayr sahih maganar shi wannan ba bai inganta ba bi mukhalafatihi lima huwa ma'lumun fi kutub al-mazhab saboda wannan ya saba ma abin da yake sananne a cikin littattafan mazhaba kuma abin da za ka yi mamaki wannan doktor kawai yana tsayawa ne ya tabbin ciki akan mazhaba malikiya mutumin da yake tsayawa ya tsawaita magana kan bincike kan mazhaba malikiya ya kamata ya san aqidar imam malik game da kalamullah an gani tunda kusan za a ce ya yi specialization ne a maza mazhaban malik to ya kamata duk abin da ya shafi littattafan malikiya ya zama ya san su ya zama in ana neman duk abin da imam malik ya faɗa a ji wajen wannan doktor ɗin kama sai zamanto ya taƙaita kan ainihin maza wa malikiya kuma yana sukan hadisan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma gashi bai san da imam malik dangane da kalamun layi ba wannan magana yana da ban mamaki kwarai da gaske kamar mutanen da ke cewa alqur'ani zalla ne mutum ya ce alqur'ani zalla amma kuma kafin shi haddace alqur'ani <laughs> kaga wannan akwai mamaki yayi tun da ya ce alkur'ani zalla to kaga kenan ya kamata in ana neman haddan qur'ani ya zama yafi kowa hadda na'am na'am na'am gairu makhluq wa qawluhu hadha gairu sahih maganar shi wannan bai inganta ba da mukalafati ma huwa ma'alum fi kutul mazhab hmm. saboda sabawan shi ga abin da yake sananne a cikin littattafan mazhaba min qawli malik nafsi daga maganan malik kanshi akwai maganganun shi kanshi imam malik a littattafan mazhaba da suka yi nuni cewa ƙur'ani, maganan Allah ne ba halitta ba ashabu min ba'di sannan kuma summa ashabihi hmm. min qawli malik nafsihi summa ashabihi min ba'di daga maganan malik shi karan kansa sannan ɗaliban malik bayansa kuma abin mamaki ma littafin da muke karantawa yau da gobe a nan ƙasar hausa dangane da abin da ya shafi fikihu na malikiya shine littafin risala wanda a dama shine littafi na ƙarshe a mazawar malikiya a da nan najeriya da duk mutumin da ya karanci tun daga ahalar ya kai risala ya zan babban malamin malikiya kusan alƙalai da suke shari'a a kotu da risala ake amfani kafin a samu ainihin sauran malaman fikihu na ainihin iraki da kuma sauran malaman fikiyu na misra malaman fikiyu na iraki irin su askari a littafin askari malaman fikiyun kuma misra irin su muktasar alkalin an gani da irin su akarabul misali duka shi nan to kafin a samu wannan littafin fikiyun kusan littafin da risala ake karantawa to abin ne ba ka mamaki da can wannan doktor din yana iya yana cewa mu daina bata mu kanmu lokaci muna karanta littafin wai ibnu taymiya mu daina bata mu kanmu lokaci muna karanta littafin wai nasiru bin albani har kowa daina karanta littafin shaukani wane ne shaukani me ya sani kaga ya faɗi magana mummuna game da shaukani magana mummuna game da ibn hazam magana mummuna game da ibn taymiya mu daina bata mu kanmu littafin risala ya ishe mu a cikin to mutumin da yake tallata littafin risala amma bai san an rubuta a littafin risala ba cewa qur'ani maganan Allah ne saukake ba halitta ba ibn abi zaid al-qirawani abin da ya rubuta kenan a littafin shi to mutumin da ya karanci yake magana kan risala amma bai san an rubuta wannan ba me kuke tunani gare shi ni na ganin wannan bawan Allah kamar yana ganin littafan ilimi sun masa yawa ne bai iya karanta saboda haka yake son da mutane akan kana abubuwa inda zai iya karanta to kan kana abubuwa to ya karanta mana in bai iya karanta manyan ya karanta kan kanan mu ji mana ko ba gaskiya bane kan kanan ma ya karanta daga daga kawaidi ya karanta zuwa risala tunda yana cewa littafin risala sun ishe mu akwai lokacin da Allah ya ji kan albanin zaria yake gaya mana cewa akwai sanda ya je saudiya aikin hajji sai ya siyo littattafai da ya siyo littattafai suka mishi yawa littattafan sun mai yawa ya je jirgi a aka ce gaskiya an auna littattafan ba za a shiga da shi jirgi ba ya yi yawa to sai ya rasa yadda zai yi sai aka ba shi shawara ah, ga doktorul iyaz nan ina ganin yana zaune a shaharu mansur ne ko aka ce ka je inda yake zaune in ba na manta ba shahar mansur ka je wajen shi ka ba shi ajiyar littattafan duk sanda kake bukata nan gaba ka je ne karba a ah, kore da gaske kore da gaske ai irin namu na nan <laughs> sai kai ziyara wajen doktorin ziyara yana kai ziyara wajen shi ya ce mai wala abin da ya kawo ni na siyo littattafai ne sun yawa an auna an nuna mun cewa littattafan ba za su shiga jirgi ba sai sa na zo in ba da ajiya wajen ka yana dubawa sai ga littattafan albani littattafan shaukani littattafan littattafan ainihin ibn taymiya yace kuna bata mu kanku lokaci a banza muna da turas muna da turas din mu sai albani ta kallon yace wani littattafan mai zaka yi da su ga littattafan ga risala nan muna da shi ga littattafan don godiyo me za mu yi da wani littattafan kun zo kuna bata mu kanku lokaci a banza a lokacin shi a sheik albani allah ya ji ƙanza ya ce suka fara munazara walakin suka fara fi suka kai can cikin dare ana bugawa ya ce wala in ya kawo mai hujja ya kawo mai hujja in ya kai shi bango zai shuru. za ka yi tsammani ya ƙare sai ƙar ta. ya ce haka ya yi ta ya kawo mai hujja ya ta na ya ta can wajen shi yana dawowa najeriya ya ce na rantsi da allah ya ce izala sun ɗauko ruwan dafa kansu wai wannan bawon ana na sa ya tafsiri ya ce wallahi ya fara ba ya fara bamu labarin irin gwagwarmayin da suka yi da shi da yadda suka buga suka buga sosai wallahi yana in ya kawo hadisi sai ya ga hadisi ingantacce sai ya taka kawai ya wuce ya faɗa abin da ya gana makan hadisin haka yi ta yi haka yi ta yi da sauran haka nan wasu maganganu ma da ya faɗa irin kai za ka sha mamaki kai za ka yi mamaki mutum ya ce ma ruwan zanzam daidai yake da ruwan rijiyar garin ruwan zanzam daidai yake da rijiyar garin kuna ɓata maka lokaci kuna kuna ɗiwo ruwan zanzan daga daga zaubiya kuna shigo da su najeriya ga ruwan rijiyar garin kai za ka ɗauka kila bai san hadisi ba kana kawo mai hadisi zai zagi hadisi irin wannan albanin zari ya faɗa ya ce wallahi sun daɗe sun shiga can cikin dare in ya kawo mai hujja nan shi ya kawo shi buhan shi ya kawo mai hujja shi ya kawo shi buhan shi wallahi haka ya rabu da shi sun tashi ne baran baran saboda shi bai ba za ka kawo mai duk ingancin hadisi ba ya jin lauyi ke karya ne an gane shi ne yi za a ce wallahi zala sun ɗauko ma kansa aiki da ka ce wannan bawan Allah shi zai musu tafsiri kaga magana da ya faɗa sai gashi ya tabbata ko na'am wa sanazkuru hadhihi al-adilla fi ma ba'd bi aunillah da sanin zamu faɗi wani zamu ambaci wayannan dalilai cewa a cikin littafin malikiya imam malikin kanshi wannan shine aqidar shi zamu faɗi wannan dalilai a cikin abin da zai biyo baya insha Allah da taimakon Allah ta'ala wallahi ya karatu an ce za a faɗi dalilan ai zai mu ji dalilan nan gaba المنهج القوي المنهج القوي نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أضيف السلطان إلى الله تعالى هنا أن جنجن سروتا أن جنجن سركي زواج الله فالسلطان الله أنا وجن في قوله ذل الله إن الله يقول السلطان ذل الله ذل الله شي سركي ذل الله يشي inuwan Allah ne shi wa fi ba'dil alfaz a cikin wasu da lafuza ilaman linnas cewa sarkin Allah wato an jingina sarki zuwa ga Allah cewa Allah ne ya naɗa shi Allah ne ya ba shi sarautar dan sanar da mutane bi annahu zillun laysa ka sa'ir zilal dan a nuna ma shi sarki wato ma'ana mai mulki inuwa ne ba kamar sauran inuwowi ba shi inuwa ne ba kamar sauran inuwowi ba shi a cikin ilmomin duniya gaba daya sarauta shugaba mai mulki shine mafi daukakan inuwa mafi girman inuwa duk dai mafi girman fa'ida a cikin inuwa an gari sauran inuwoyi da fushiya za ka ɗan zauna ne ka ɗan sha inuwa shi wannan inuwa ne wanda zai baka kariya a wajen addininka ya baka kariya a duniyanka shi shugaba an gane wannan ko wanda da ba dan shi ba yana da wuya ka yi addinin kalami lafiya da ba dan shi ba yana da wuya ka ka gudanar da harkokin ka na duniya lami lafiya an gane wannan ko wani yana kallon ka da kuɗi kana da jari mai ƙarfi kafin shi yana tunani ya za ya kwace wannan jarin an gane wani yana kallon ka ka gina gida lafiya yana tunanin yaya za a yi ya yi ƙarfa ƙarfa ya kwace wannan gidan shi ya zauna a cikin shi hmm? wani yana ganin kana karantar da mutane akida mai kyau kana lalata aƙidan shi yana ganin yaya za a yi maganin ka ya hana ka fito da wannan ra'ayi naka an gane ku to so in babu shugaba hatta ga awa zuwa ga aƙidan ka ba zai yiwu ba an gane in ka fito kace za ka faɗa akidar ka shi kuma ya ga yana da jama'a sun fi ka. yana iya kashe kan yana su. babu wanda zai daure shi ba magana kai shi kotu an gano wannan ku babu mutumin da zai hukunta shi to kuna ganin zai yiwu a zauna haka nan a duniya babu shugabanci kuma kuma ƙasa ta zauna lafiya zai taɓa yiwuwa ba ba za a taɓa zama lafiya ba shugabanci ba an gane akwai wata ƙungiya daga cikin khawarij masu ganin mutane suna iya zama haka nan kawai in sun zamanto mutanen kirki ba shugabanci ba zai yiwu ba ko da an zama mutanen kirki wani mutum yana da wani irin hali wanda dole sai an kai shi kotu wani kazami ne misali kuma kuma makwabcin kare kuna mu'amala shi zai ta tura ma kazanta shugaba ya ganin abin a matsayin wani abu in ka buga da shi ka buga da shi bai yiwu ba sai ka shi ƙara a sulhunta ku ya gyara ku fahimci wani ku da su wannan izafa da Allah ya yi ce sultanul la'adun akwai hikima na'am نعم لأن في وجوده مصلحة راجعة للرعية إيه الله يكراش سلطان الله يكراش إنوة saboda a cikin inuwa a cikin samuwar shugaba akwai maslaha mai rinjaye ga talakawa maslaha mai rinjaye ga talakawa fi adami fasadin din wa duniya a cikin rashin shugabanci akwai lalacewan addini da duniya idan mutum ya ga an faɗi wannan in ba ka mai bayani ba wallahi ba zai gane ba hmm. ya za a yi a ce zaman shugaba ya zama wato rashin shugaba ya zama lalacewan addini da duniya ya za a yi haka to sai idan an mai bayani a gani shugaban nan ko da ya zama na kirki ko da ya zama na banza ko da shugaban banza ne a gane ko samuwan shi amfanin samuwan shi ya fi masu ya fi girma fiye da rashin samuwan shi Allah ya rahama ga sahal bin Abdullahi a Tusturi ina ma kala lokacin da yake cewa la yazalu nasu bi khairin ma azamu sultan mutane ba za su kushe cikin alkhairi ba matsar sun girma shugaba na'am wal ulama matsar suna girma malamai ina azimu ah, azimu ha bayan azamu ha zai hmm. idan sun gyara wa'annan idan sun girma wa'annan guda biyun aslaha duniyahum wa ukhrahu Allah zai gyara duniyarsu da lahirin su tafsirul in sun girma wa'annan to menene me amfani kiro me amfani malami mun san yanzu mun san amfanin kiro shugaba shi menene amfanin kiro malami idan malami ya zama wulaƙantacce wajen al'umma hatta fatawanci ba zai amfani ba malami yana so ya isa muku da saƙo shi wakili ne na annabi yana hawa mumbarin annabi ne yana zama akan kujerar annabi yana karantarwa to sakon da zai kai muku nan to in har kuna ganin mutumin banza ne shi sakon ba zai amfani ba kuna fatan gani yanzu in kuna bin social media za ku ga akwai wani mawaki ana kira shi rarara ko to wannan mawakin ya yi waƙe yana zagin wani malami wanda ya shiga siyasa ya yi waƙe ya aibanta shi to wannan aibantawan ya tada hankalin mabiya shi wannan malamin yanzu magana da yake ta yawo kenan a cikin social media to mutane sai wani yake cewa duk mutumin da ya ci mutuncin malami Allah sai ya wulakanta shi sai wanda ce ba mu ci mutuncin malami mutum ci mutuncin kan siyasa ne an gane su yan adawa suna cewa abin da rarara ya kyauta na cin mutuncin ɗan siyasa su wasu yadda malam ya kaci mutuncinsa ba tun da me yasa ya shiga siyasa siyasa rigan yanci ne duk mutumin da ya riga ya shiga siyasa duk abin da aka gaya mai shi ya ja in kana so a san tarihin mahaifiyarka da mahaifinka a san tushenka shiga siyasa na ba gane wannan mutum da ya shiga siyasa kawai ku yi haƙuri ku daina damuwa don an zagar dama ya shiga inda za a zagar ne ina fata gano wannan yau in ya riga ya shiga siyasa to ya cire wannan riga na malanta yanzu ana kira shi ɗan siyasa ne ba malami ba ina fata gano wannan saboda yana so ya shiga gonan wasu mutane ne kuma duk mutumin da ya ga zaka shiga gonan shi komai zai iya yi a kanka to hankali ya tashi su suna so har yanzu ya shiga siyasa a ita kiran shi aka rama kalla to ina da kiran shi aka rama kalla ai zai cinye zaben <laughs> ai zai fashe zaben su ai zuba suna yi zaben ne saboda ya zo da yana so ya ja da su na bakan gane wannan to ka ga yadda hankali ya tashi kai rarara yanzu a sai Allah ya tona maka asiri lokaci yayi da zaka wulakanta sai ka wulakanta da kana zaki malami me sa rana lokacin da shi malam fantami yake yake malami yana karantarwa bai sa rana bai cire kuma yawa ba shiga gonan su ba yanzu in ka shiga gonan in malami yana da'awa ya shiga gonan yan biri a yaya za su fita kanshi in ka shiga gonan yan biri a kana musu rabi za su kyale ka in ka shiga gonan kafirai za su kyale ka yanzu baban cire su da wannan mutumin ya sunan shi da da Adamu Ashaka da suke wa'azi suna ta musuluntarwa suna ta musuluntarwa suna ta musuluntarwa sai da an ce kauye guda mutane 200 har da har da shugaban ya musulunta an gari da kaga kristoci hankali suna tashi yanzu kullum kristoci tattaunawa akan babanci ne saboda yana ta rage musu yawa yana musuluntar da manya-manyan fasoci ba fassan da yake ya rantsi da Allah in an kawo mai inda aka ce ko koli ya kashe wasu mutane ne wallahi tallahi zai musulunta yana so a kawo mai aya ɗaya na bible sai da baban cire ko lawal ashaka sai da ya kawo ayoyi wajen guda bakwai a cikin bible to irin yanda su baban cire da adam ashaka suke yi na kawo hujjoji ga kiristoci hankalin kristoci na tashi kuma suna faɗi manganu miyagu na zage-zage ashe duk sanda ka shiga gonar mutane ba su kyale ka ba shi ne ake zargin anya masu suka ba kirista ne shi ma dawa wasu sabai suna wakilin harna akwai wanda ya sabai suna wakilin harna yana cewa wai wane ne ya ba su dama su ringa yin wa'azi wai a je a musulunta shi nan da yake wa'azin shi bai je ya samu kowa ba ya zauna ne a studio din shi a studio ya zauna yana wa'azin shi wanda ya ga dama ya fahimce shi wanda ya ga dama kaza amma ka zo kana bin kiristoci kana daukan bible dinsu kana bin har kana bin kiristoci har wai su musulunta ku kiristoci za ku yi zahari ga daukan bible dinku ana karantawa eh yana magoyi yana cewa wai kiristoci kafin yadda to kuma mamaki ba a taba jin masu suka ya yi raddi ga kristoci ba irin yadda yake raddi ga ahalu sunna ba ya raddi ga kristoci ko shi Allah a Kur'ani ya yi raddi sosai ga kristoci da karkafar lalazi na kalu inna Allah salu salasa da karkafar lalazi na kalu inna Allah salu salasa ha kul huwallahu ahad Allahu samad ko wala yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada to gaba ɗaya ba a ji masussuka yana taɓa kiristoci bin hasali ma yana kawo ziyara cocin su, yana neman haɗin su ba ya taɓa ainihin sufaye sufayen da ya taɓa su yayi a da amma yanzu yana nuna kawai tare ake kuma ya ce ƙur'ani zalla kuma a cikin ƙur'anin ga maganganun kiristoci da yawa da mangarin yahudawa an gano wannan ko to wannan yana bakin ciki shi abin da yake dawo masu suka ana musulunta ya ce musulun kama ne wai kawai suna zuwa neman kuɗi ne kawai ku je ku nemi sana'a wannan yawon da kuke yi kuna zuwa ne kawai ku nemi kuɗi ba magana musulunta kuna ɗaukar hoto ku haɗa baki da mutanen gari ku ce an musulunta an gari ka duk wannan gaba ɗaya me yake kokari yayi yana ƙoƙarin ne wato ya nuna wa mutane cewa fitanannu a duniya kawai su ne ahalus sunna kiristoci ba su da matsala yan dariƙa ba su da matsala na'am ترجمة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم amma ya tasa a dole game da mai suke tambaya ne wasu anin naba'in لاباري suna tambaya ne game da labari mai girma wani labari mai girma suke tambaya game da shi allazi hum fihi mukhtalifun labarin da suke sabani akan shi an gane. wasu na cewa akwai tashin kiyama wasu na cewa babu tashin kiyama wasu na cewa alkur'ani gaskiya ne wasu na alkur'ani ba gaskiya ba ne wasu na cewa muhammadu gaskiya ne wasu na muhammadu ba gaskiya ba ne suna dai jayayya suna tambayan juna game da labari mai girma wanda suke sabani a kan shi kalla sai ya alamu a'a da sannu za su sani gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne sannan a'a da sannu za su sani alam naj'al al-ardha mihada ashe ba mun sanya kasa ya zama shimfida ba kasa ya zama shimfida wanda dan adam ke takawa ba tare da ya nutse ba dabbobi ke takawa ba tare da sun nutse ba kai dabbobi suna ma daukar kaya su taka kasa an gani Allah ya sanya shi ya zama shimfida da za mu taka mu wuce shimfida wanda za mu je mu yi noma an gani mu yi noma kuma noman ya fito an gane mu girbe shi mu amfana da shi yanzu ga manya-manyan motoci ga jiragen sama masu nauyin gaske duk gaba ɗaya suna tafiya ne a doron ƙasa ba tare da sun nitse ba shin wannan ba abu mamaki ba ne to allah ya sanya ƙasa ya zama shimfiɗa na maljibala a wuta da sannan allah ya sanya duwatsu su zama turaku turke ne turke shi ne abin da yake rike wani abu kada ya fadi kada ya girgiza yanzu an sanya duwatsu an gane a kusurwa guda hudu gabas da yamma kudu da arewa an ce da ba don wa'annan duwatsu ba da duniya ta daga girgiza an gane wannan ku Shi ne Allah yake magana an tami da bikum eh, wa alqafil ardi rawasiya an tami da bikum Allah ya jefa a doron kasa ya jefa manya-manyan duwatsu da kada kada ainihin ƙasa ya ringa kiciza da ku kaga wannan ƙalubale ne ga malaman geography da malaman biology su yi bincike game da wannan cewa duwatsu suna da amfani a duniya amfanin su saraku ne su in babu duwatsu to duniya zai ringa girgiza na fatan gano wannan to kaga ah, abin nan wannan yana Allah yake magana mai. yawa Allah ya sanya duwatsu su zama to ku duwatsu su zama turke ne kenan da za a cire duwatsun duniya gaba ɗaya da duniya ba zai zaunu ba ashe tana da amfani sosai ko muka halice ku ka zamanto maza da mata ko muka halice ku ka zamanto nau'i nau'i nau'i daban-daban nau'i daban-daban mutanen duniya akwai na kirki akwai na banza akwai fari akwai baki akwai balarabi akwai turawa akwai bakaken fata nau'i daban-daban Allah ya ce mun halice ku nau'i daban-daban ko mun halice ku maza da mata inna khalaqnakum min zakari wa unsa waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum saka mun halice ku maza da mata na waja'alna nawmukum subata sai kuma Allah ya halicci wani shi kadai ya zama namiji kuma ya zama mace mata maza a ka'idar Allah ya halicce mu ne maza mata an gani to wasu kuma Allah sai ya saba ka'ida a wani waje mana ya saba wannan sunna din saboda wata hikima ta sa sai ya halicce mu ya halitce wani mata maza aka ce baya limanci baya gado yana iya jima'i da ainihin al'auran namiji sannan ana iya saduwa da shi ta al'auran mace yana da nono yana da komai irin na mace sannan kuma yana da siffofi yana da gemu irin na maza gashi nan ga nono ga gemu shi ne kunsa wanda aka ce baya gado ko baya limanci so in yi mara limanci wane ne limamu namiji ko mace shi limamu ah, ah, abin mm, limamun mm, abu ce ko kallon mu wane da limon masallacinku ko a cece baya gado afwan ba wai baya gado wakai baya gado irin gadon maza baya gado irin gadon mata yana gadon rabin gadon maza da rabin gadon mata nisfu nasibai zakari wa unsa kun wani wannan yana gado rabin kasan namiji da kuma rabin kasan mace shi yake gado amma ba zai yi limanci ba kaga wannan Allah kuma ya ce laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim hakika mun halicci mutum akan mafi kyawun diri mafi kyawun diri to yanzu mata maza yaya yana ciki yana cikin mafi kyawu to sannan akwai mutumin da in ka ganshi halittar shi kamar na buri wani kuma Allah ya halice shi ya zama gashi gurgu gashi gabobinsa gaba ɗaya a lalace shi ma aka sanu takwim la ana kiran irin wannan kharikul lil'ada ai babu wata ka'ida face tana da istisna an gani Allah ya halice dan adam asalin dan adam Allah ya halicce shi aka mafi kyawun jiri amma akwai wasu wanda suke halittarsu ba mai kyau wani an gani wannan ku wannan Allah ya yi istifna'in su daga abu mai yawa sannan wa mannu na kisu wa fil khalq duk wanda muka rayar da shi to za mu tauye shi da halitta in Allah ya rayar da kai a hankali za kana da kyau kana da ƙarfi kana da basira sai nan gaba tsufa ya zoma in ka tsufa sai ka zama to ka lalace gaba daya kun gane wannan ku ba shi an in ba za mu je da ke ma'anar da ainihin zuwa bayan shi da akwai wani wanda asalin da ya zo duniya ma haka yanzu zo ya zo duniya mummuna bai da kyan gani kafin ya koma din ba ba yana magana a matakin farko Allah yana magana ya halicci kamar ce an halicci masallacin nan da kyau ba wai daga baya kyau ba an gina masallacin da kyau shi ɗan adam Allah ya halicce shi mafi kyawun da kyan halitta kuma gane ba to da aka halice shi daga baya zai zai daga baya aka yi ba daga baya ba wani wani kuma farkon halitta shi mummuna ne shi wani ba ko iyayensa ba su gani shi ba sa son ba su rike shi a matsayin ɗansu saboda wani hannun shi uku ne ko hudu kafafuwa kaza ko wani kai shi ma na wani gefe yadda asalin normal halitta yake shi ba normal bane shi shi wani ya zama da karka mai asan da ta'wil kuma ba da kuma amrun nisbi ne ba fiye da tunda wani wani ya ga mutum shi a wajen shi mummuna ne amma wani kuma sai shi yake so ba ba mu cewa shi yake so jama'a haka ne yanzu akwai mutumin da munin shi ya kai muni ko kace a ce wai wani shi yake so ba zai yiwu ba kowa ya san akwai akwai halittar da kowa ya san ba daidai bane kai ma ka san ba daidai bane akwai shi wa alaikum assalam idan an kai mutum da aiki a gudun da gaske ba ka ganin wanda suke da yanayin aka ji a yi surgery ko a yi operation a cire aibin masu zai ciru an gani to karkashe kenan wannan an cire shi daga cikin wannan ibtisna'i din tunda an halice su cikin muni da kuma aibi shi kun samu shi din idan an buga asibiti an ga dukkan kowane bangare na da karfi haka za a bashi kullum ci gaba da wasu. haka za a bashi sai dai in za a yi wakil in za a yi je a yi operation a gyara wani bangare ana iya gyarawa namiji ma yaji aka wajen ya mace na namiji ana mai da shi mace ga wani mawaki yanzu ya zama mace wani mawaki namiji ne shi Wa waye shi ma ko mai filtira ko da bido ne ko waye eh bobrisky bobrisky ya zama mace an gani nan waje alna makon su baka mun sanya baccinku ya zama to hutu gare ku hmm. baccinku hutu ne an gane ku Allah ya sanya ku yi bacci don ku huta in baka bacci za ka iya samun matsala a kwakwalwanka za ka samu matsala a jikinka za ka samu matsala a mazakutanka ma idan mutum ya zama ya jiɗe baya bacci zai kai matashin da ba zai iya alaƙa da matashi ba saboda daga cikin abin da ke kawo raunin mazakuta akwai rashin hutu ke sa idan mutum ya je samu likita ya ce mazakutan shi akwai matsala za a bincika awa nawa kuke bacci in ya zama to akwai stress to stress yana kawo rashin gudanar jini da kyau a jikin ɗan adam idan jini ya zan baya circulation a jikin gare kyau za ka samu matsala na ainihin wato raunin saduwa saboda haka kaga ashe kenan hutu yana da amfani sosai yana taimaka ma kwakwalwa yana taimaka ma gangan jiki yana taimaka ma mazakuta da sauransu saka mun sanya muku barci don ku huta waje alunan laila libasa mun sanya dare ya zama tufafi a gare ku dare ya zama to ya lullube ku ku kwanta ku huta an gane ku ku aikata abubuwan ku na sirri waje alunan nahara ma'asha mun sanya yini ya zama to lokacin rayuwa lokacin neman abinci shi kuma gari in ya waye yanzu lokacin fita ne a je a nemi abinci kaga wannan yana daga cikin ni'ima ta Allah ido na ganin ido a je a nemi abinci to mu wa alaikum salam dangane da maganar siyasar nan akwai maganar da ake na da taliban ya faɗi ne magani ba ko cewa mina mina siyasa ne kaso siyasa a yana nan kai da duba za ka ci maka duba bane daga cikin siyasa barin siyasa yanzu malamin ya shiga siyasa mutuncin shi ne? shiri yanzu ga shafi tofili yan siyasa duk malamin da ya shiga siyasa sai mutuncin shi ya zuri wajen jama'a hmm? yanzu akwai wanda aka ce a wani masallaci ya zo yana kamfen ya fara faɗan shiri a ra'ayinsa wanda ya kamata a zaɓa ka za ka ce akar maka lau don Allah wannan dai ra'ayinka ne ko? ɗaliban da su malar ra'ayin ka gala malar ka shiru cikin ba ce rai ba malam wannan ra'ayin ka ne to ka rike ra'ayin ka wani muna da namu amma lokacin da yake karanta qur'ani yake bayanin abin da kowa ya saurare shi da mutunci amma da ya fara kamfen sai majalisi ya rikici an gani yana zubar da mutunci inda ka san kai mai mutunci ne kuma kana son mutuncin ka ba magana siyasa musamman mai karantarwa in kana so a saurari maganarka to ka ajiye siyasa in ka kaɗin siyasa ne ka zo kana wa'azi wani zai zage ka da kai da fatawan ya ce Allah ya tsine muku ka bai zona yi to shi ne al'ada oyan wuce na'am arba'un na da shi الأربعون النووي بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم حديث التاسع والعشرون حديث لا عشرين ترى معاذ بن جبل رضي الله عنه قال أن كان قودك معاذ بن جبل الله يقارى مبيا دايتي قلت يا رسول الله قلت يا رسول الله إني بعمل يدخلني الجنة كباني لابارن أيكي دزي شغدني الجنة ويباعدني عن النار كما ينيسان تدني دقوتا قال لقد سألت عن عظيم أي لقد سألت عن أمر عظيم hakika ka yi tambaya game da al'amari mai girma innahu la ala man yassarahu Allah ta'ala amma lalle shi mai sauki ne ga wanda Allah ya yassarewa duk wanda Allah ya sauƙaƙe masa to wannan al'amari mai sauki ne in na baka amsan shi in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga jiran na'am ta'budullaha wa la tushriku bi shay'a shine na farko ka bauta ma Allah kada ka hada shi da komai kaga magana ne mai sauƙi amma yana da wahala mutane da yawa ba sa iya rayuwa ba tare da sun yi shirka ba wani mutum baya iya tafiya ba tare da ya je wajen boka ba sai boka ya gaya mai na duba na gani tafiyar nan ba alkhairi ba ne. na duba na gani za ka iya yin haɗari. na duba na gani wani musiba zai fada ma sai fasa tafiya in boka ya ce mai yi tafiya zai in ya ce mai kada ka yi tafiya ba zai yi tafiya ba suna fatan gane wannan wasu mutane da yawa ba za su yi haƙuri ba wani ba zai yi haƙuri wajen neman kuɗi ba yana neman kuɗi yana shan wahala sai ga kawai sai a ce mai ga hanya nan wanda yake shortcut ga wata barauniyar hanya cikin lokaci kaɗan za ka yi kuɗi za ce za ce ƙungiyar asiri kana shiga ƙungiyar asiri ba za ka yi sati zai ba ka zama multi-billionaire ka gina ƙaton gida ga motoci ga kaza da sauransu to shine annabi yake shi sa ga annabi yi magana abu ne mai sauki amma fa in ka sauke wa kanka wanda Allah ya sauwake masa to wannan abu mai sauki ne gashi nan ka bauta ma Allah kada ka yi shirka da shi su kuma mutanen da ke shirka a duniya sun fi yawa ashe sai in Allah ya sauwake ma wannan abu kai dan salafiya za ka ai wannan abu mai sauki ne zan iya rayuwa ba taba shirka ba to wani rayuwar shi gaba ɗaya cikin shirka yake in yana kasuwanci shirka yake in yana neman aure shirka yake in yana komai na rayuwarsa in ma'aikacin gwamnati ne shirka yake an gano wani ku wa iyaz billah na sannan ka sai da sallah ne na biyu shi ma sallah an gani abu ne mai sauki amma fa yana da wahala in Allah bai sauke ma sallah ba za ka iya ba wani za ka ga ya takaita kawai sallan farilla yake iyawa kuma da ƙyar ma yake yi ba ya iya yin nazil fili an gani? to kaga shi sallah in ka ya yi sauki wani ne Allah ya sauke masa an gano wannan ku shi sa Allah ya cewa wasta'inu bis sabri was sala wa innaha la kabiratun illa ala al khashiin lalle ita al'amari ne mai girma sai dai ga masu tsoron Allah masu khushu'i masu nutsuwan zahiri da baɗini ba kowa bane Allah yake ba wannan saukin sallah wani Allah ya bashi ya ɗauki sallah ne abu ne cikin sauki kawai duk na filfilin nan baya wasa da su gaba ki daya wani kuma yana yin wasu biyu yana barin wasu wani kuma baya ma iyawa gaba daya an gani wani karatun ƙur'ani ya dauke shi ne mai laushi kamar laushin auduga wani kuma karatun ƙur'ani na mishi wahala wani cikin wata ɗaya zai soke ƙur'ani karatu cikin natsuwa wani sati ɗaya ya soke ƙur'ani an gani wani kuma sai ya shekara ma bai wai ƙur'ani ko musulmi ne wani ma ɗalibin ilimi ne wani malami ne sai ga ƙur'ani bai mishi laushi ba saboda bai tsayawa ya karanta alqur'anin misali to sun samu kansa ya kamata ya da lokaci da zai rinka sauke alqur'ani yana tilawa yana saukewa yana tilawa yana saukewa an gane ko za ka koda mutum bai haddace zai gugu amina mai laushi saboda yau da gobe ya wuce wasa an gane to Allah ya kan ba mutane daban-daban baiwa daban-daban baiwa da sauran haka nan to saboda ka wannan sallah mai sauki ne ga wanda Allah ya sauke kima sannan ka bada zakka shi ba wannan mai sauki ne ga wanda Allah ya sauwa kima ba ka cire kuɗinka ka ce za ka bayar kana da miliyan ɗari ka cire ɗaya cikin arba'in na dukiyanka ɗaya cikin arba'in ka kasa miliyan arba'in cikin miliyan ɗari cikin arba'in ka tashi arba'in to kaga ba ƙaramin kuɗi ba ne ba kowa zai iya bada wannan kuɗin ba wani sai ya cire kuɗi ya ce haka zan cire wannan kuɗin raba wa mutane bai suka mun wani aiki suka yi zan fasa wannan kuɗin ka iya cire kuɗi ka bayar wallahi ba kowa ke ba dan adam yana son kuɗi sosai shi sabin ake samun marauta na mata gari Allah ya ci ɗan limamin tudu dama da liman abubakar wata ran yana hudu ba sai ke ba da labarin wani mai kuɗi wani shugaba ne ma mai mulki yana da kuɗi sosai sai ya ji wa'azi cewa dole ne kana da dukiya dukiya yanayi ya kai shekara sai ka ba da zarta sai wannan shugaba din sai wannan wa'azi ya shige sai kira malamai cewa yana so ya fi da zakka a yi masa lissafin kudinsa a kan shi to nawa ne kudinka sai ya faɗa sarki za ka ba da zakkan kaza ina ganin da ya lissafa biliyoyi ne kudin kudin da zai ba dan ya zai da ya bayar ba kuma ana zai shi ba shi ya ga wa'in nan biliyoyin kudin ya ce duk wannan kudin zan ba da zakka to wallahi haka wannan bawan Allah ya mutu ya da zakka ba yana ganin ya fitar da wannan kuɗi ya ba da zakka kan mai ashe kenan duk wanda kaga yana iya cire kuɗi ya ba da zakka ka jinjina mai an gani yana da sauki amma sai Allah ya sauke ma an gani saboda dan adam Allah ya ce wato hibbuna mala hubban jamma kuna son dukiya so na tarawa so mai tsanani zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa wal banin wal qanadirul muqantara min az-zahab wal fidda an kawata wa mutane son mata dan adam na son mata yayi aure ya tara mata yana son 'ya'ya. yana son tarin dukiya abin tarawa na zinari da azurfa an gani wal khairul musawwama an gani yana son dawaki wanda aka wanda wanda menene dawaki wanda yake wal khairul musawwama dawaki wanda aka yi musu alama dawaki wanda aka yi musu kwalliya duk yana son su wal an'am yana son dabbobi wal harf yana son kayan gona an gani kaza zuyina lin nas hubu shawatu min an nisa'i wal banina wal qanadir Allah ya sa wa dan adam son dukiya to duk mutumin da kaga yana da dukiya yana iya yin kyauta yana dukiya yana iya yin zakka yana dukiya yana iya kaza aikin alkhairi to wannan mutum ka jinjina masa Allah ne ya sauke masa na'am wata sumu ramadan sannan ka yi azumin wata ramadan shi ma azumin wata ramadan yana da wahala ba kowa ke iyawa ba akwai wanda ga musulmi ne amma baya azumi an gane hujjil bai eh musulmi ne baya azumi misali sannan kuma ka ziyarci dakin Allah shi ma ziyarta dakin Allah yana da wahala wanda zai ga mai kuɗi ne shi wato shahararren ɗan kasuwa ne sai ce ma bai samu zuwa aikin hajji ba dan Allah bai kira shi ba Allah bai kira shi ba yana jiran sai an kira shi ai da zaran ka mallaki dukiya lafiyar kalau an kira ka wani ya mutu ba mai zai aikin hajji ba to ai ka san aikin hajji abu sai Allah ya kira ka to ni kuma Allah bai kira ni ba shi yasa ban je ba an gane ko na sun maqala sannan sai ce ala adilluka ala abwabil khair shin baka so in shirya da kai zuwa ga kofofin alkhairi akwai kofofin alkhairi da yawa ba ka so shirya da kai zuwa gare shi ya kai bawan Allah so mu dunna kamar ya ce ina so sai na ce to azumi garkuwa ne azumi garkuwa ne daga musiba azumi garkuwa ne daga shiga wuta in kana yawan ba da sadaka to sadaka yana kare mutane daga musiba sadaka kuma yana kare mutane daga shiga wuta afuwan azumi azumi yana kare mutane daga musiba azumi yana kare mutane daga shiga wuta sadaqat bil khati'ata sannan kuma sadaka yana huce kurakurai Kamar yusfi'ul ma'an kamar yanda wuta ke huce ruwa yanda kamar yanda yanda yanda ainihin yanda ruwa ke huce wuta yanda ruwa ke huce wuta haka sadaka ke kankare ainihin zalubai idan mutum yana sadaka to sadaka yana kankare zunubai wani na tunanin sadaka shine ya dauka ya ba almajiri mai wucewa wani almajirin ma ya fi ka kudi irin wani na almajiran masu wucewa wani yana da gidaje yana da kaza a akwai dan uwanka akwai abokinka akwai wani ungonku akwai makwabcinka wanda ka san cewa da wuya yake cin abinci an gane wannan ku? to irin wannan dan uwan naka kuma makwabcinka wanda da wuya yake cin abinci ka dauki kuɗi ka bashi sadaka to ba karamin daraja za ka samu wajen Allah na ba gane wannan ka duba a unguwanku akwai mutanen da suke cikin wahala wani baya iya cin abinci wani baya iya daukar nauyin iyalansa wani baya iya biyan kudin makaranta wani baya iya kaza ka dauka ka bayan sadaka to wannan shine babban sadaka an gane wannan ko yana huce kurakurai kamar yadda ruwa ke huce wuta na'am salatu rajul fi jawfil layl daga cikin ƙofofin alkhairi akwai sallan mutum a can cikin dare kowa yana bacci kai ka tashi kana sallan ta matala wannan ba karamin lada yake da shi a wajen Allah ba sannan sai manzo Allah ya karanta wannan aya da tajafa junubuhum anil madaji eh kaga manzo Allah ya fassara ma'anar wannan aya kenan hmm. sai ya fassara cewa sasannin su na nisanta wajen kwanciya hmm. sasannin mutanen kirki yana nisanta wajen kwanciya kowa ya kwanta yana bacci yana mai shari shi kuma ya tashi can cikin dare yana yin kiyamun laili sabalaga ya amalo yana ta karanta ta tajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jaza'an annabi ya karanta hatta balaga har ya kai amalun cewa babu wata rai ta san abin da aka ɓoye mata na farin ciki na sanyin ido in suna yin irin wannan kiyamun laili babu ran da suka san abin da aka ɓoye musu na sanyin ido na farin ciki an bi makanu ya amuru saboda sakamako ga abin da suka zama tun suna sawa an gano wannan ko Allah kada ya san abin da ya ɓoye wa masu sallar ta a akan shi Allahu a'lam a tsaya alaikun wa alaikum salam na'am eh, azumin nafila yake ai sai yayi magana kan azumi azumin nafila wanda shi ne mafi yawan mutane ba sa iya azumin nafilan nan karkuwa ne daga wuta ba ma shi ba haka azumin azumin farin laɗin shi ba maka zalika karkuwa ne shi umdatul haka sai ka zo da shi mutanen ba shi safiya daya سبحانك اللهم وبحمدك وذا رجع وذا رجع